Bayan wani tsawon lokaci na fari, jihar Agades ta samu ruwan farko waɗanda suka zo a cikin dare kamar da bakin ƙwarya. suga kuma har da ɓanna shuke-shuke da kuma da yawan garkunan noman rani ne ruwan suka mamaye. Mohamed Malam Shibi wani ne da ya rasa gargensa. Na yi rashin gargena na noma kai duka komai ruwa ya tafi da shi. Da wannan gonan ne nake ciyar da iyalina, da wannan garge ne nake ciyar da iyali na. to yanzu ba komai don haka ina neman agaji waɗannan garkuna su ne aikinmu idan babu su to mi za mu yi. Mai garin Tigefen Abubakar a bar shi cike da baƙin ciki ya bayyana iya barna da ruwan suka yi. A wannan shekara ruwan sama duka sun yi gaba da garkunanmu na noma rani musamman inda muke shuke-shukenmu kai har da dabbobi muka yi asara. Muna da matsala muna bukata a yi mana madatsar ruwa wanda idan ba madatsar ruwa aka yi mana ba to kuwa ruwan suna iya shafe garin gabaki daya. Kiran da al'ummar garin Cigefen suka yi ya samu karɓar karbuwa daga hukumomin da'irar birnin Agades. Ahmed Kusa mataimaki ne na biyu na magajin garin birnin Agades. Mun tura jami'anmu domin tantance iya yawan barnar da ruwan suka yi, tare da zuma ɗaukar matakai na ba su tallafi. Muna da abokanin hulɗa da muke aiki tare da su da suke aiki a wannan fanni. Kenan waɗannan mutanen ko ba su samu komai ba, to a tallafa musu da wani ɗan abu, ciki har da madatsar ruwan da suka tambaya a musu. Bayan mutanen garin Tigefen da yawan garuruwa ne da suke zagaye da birnin agade suke cikin barazanar ruwa, inda ko a shekarar bara a irin wannan lokaci ruwan sama sun yi barna har da asarar rayukan jama'a aka samu.